Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu ya soma gabatar da labarai. Masu raro Asumana shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku shi inda aka kwana wajen ba da darussa a wasu makarantun boko bayan an sha fama da yaje-yajen aiki. ƙwararrun likitoci na ƙungiyar simenti sun ajiye takardar shiga yajin aiki na kwanaki biyar a mako mai zuwa ƙasar senegal ta kasance ƙasa ta farko da ta samu wucewa zuwa matakin kar da final a gasar cin kofin afirka na ƙwallon ƙafa da ke gudana a ƙasar gabon a shirin musamman za mu ji yadda masu taimakawa 'yan tirani na agada suke zaman shirin hukumomi cika alkawali da suka ɗauka domin su Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, akalla watanni hudu bayan soma shekarar karatu ta 2016-2017 ana ci gaba da karatu a makarantu daban-daban da ke da isassun malaman makarantu na dindindin Misalin makarantar CAG Duz ta Yamai a wannan makaranta mai kumshe da wato ɗalibai 578 an cimma kashi 50 na darussa. wato kashi hamsin cikin ɗari kenan in shi shugaban makarantar abdulrahman muhammad a shi da adama dawaki. Eh, a takaicen takaicewa muna iya cewa mun aiwatar da kashi 45 zuwa 50 a kan tafiyar da karatunmu na wannan shekara. Akwai ma waɗansu fannoni da ma mun huce kashi 50 duka da yaje-yajen ayyukan da malamai suke gudanarwa. Saboda a nan a zahirin gaskiya malamai mafi yawa suna dawowa domin baiwa ɗalibai darussa da ba samu ba saboda yajin aiki. Akwai kuma wani tsari da mu muke gudanarwa wanda bayan an tashi makaranta ɗalibai suna keɓewa a cikin aji domin ɗaukar darussa. Kuma al'amuran sun fara daidaita. Idan aka ci gaba da haka, to nan da watan Maris za mu kammala tsarin aiwatar da karatu na wannan shekara. A shi aka ci gaba da taron bita wanda ya haɗa wakilan gwamnati masu hannu da shuni da kuma ƙungiyoyin fararen hula masu aiki a fannin ilmi da kuma horo a Palais de Congrès da nan Yamai. mai. mahalarta taron sun yi nazari akan bayar da ilimi mai inganci a Nijar. Bukari Aliyu shugaban sashe mai bi sau da kafa a ofishin ministan kananan makarantu ya yi wa Muktar Hamadu karin bayani. abin da yasa wannan tarbiyya ta taɓarɓare abubuwa da ne akwai lokaci eh, aiki kaga an ka ɗoka tashin lakwal da karshen lakwal ana cinye lokaci misali da lissahinmu awa 960 ya kamata a yi a lakwal ta ƙanani cikin wata tara to in ka ana yin garaba ana yin abubuwa da yawa dabar tashin lakwal kin in lakwal kakin ta tashi sai an ɗauki lokaci bancin haka nan tana kara da kingin wuri na biyu akwai yajin aiki da eh, malaman makaranta da ɗalibai ma ke yi shi ma yana sa lokaci yana gurmantar da lokaci na karanta suwa ya gani abin da ya kamata ka samu cikin shekara shida an kai an kai an kai wani lisai yalla shekara hudu da rabi ne za ka samu kaga kenan nan ba a samu wata tarbiyya mai inganci ba an ɗauki ayyuka da misali musamman na ingantar da tarbiyya da ta taɓarɓayar Ƙwararrun likitoci magoya bayan ƙungiyar SMS sun bayyana cewa za su shiga yaji aiki na kwanaki biyar a ranar Litinin mai zuwa a dufaɗin ƙasa. Waɗannan likitocin dai yana buƙatar ne har wa yau gwamnati ta biya musu buƙatunsu. Dr. Kwangizo Zaberu shine sakatare general na ƙungiyar ya yi wa Nafisa Adamu Sirfo ƙarin haske. Koyaushe matsalolin da muka gindaya ne, yau kimanin shekaru uku kenan da muke ƙoƙarin gwagwarmaya a kansu, musamman ma na gane ƙoƙarinmu. Don haka muke son a sayaki sabon lale a kan yanayin albashinmu cewa wanda ya yi shekaru goma sha biyu zuwa goma sha uku yana aiki bayan samun bakaloriya da kuma wanda ya yi shekaru biyar yana aiki duka albashinmu ɗaya. Shine muka ce a duba, kuma a samar mana da wani ɗan alawus a lokacin da muke aiki wanda ba na aiki ba. Kuma da zaran ba a share muna hawaye ba, to ba shakka za mu ci gaba da ire-iren waɗannan yaje-yajen ayyuka domin nuna rashin jin mu Za mu tsunduma wani yajin aiki na kwanaki biyar da zai soma ranar 23 ga wannan wata. Amma sai dai akwai jalolo za mu kula da duka waɗansu marasa lafiya da suke cikin mummunan yanayi. ma'aikatar sima mai da labari dangane da farashin albarkatun noma a kasuwanni ta fitar da rahotonta na mako na tsakanin hudu zuwa goma ga watan janairu da ake ciki rahoton ya bayyana cewa kusan dukkan kayan abinci farashinsu ya sauko sabanin yadda lamarin ya kasance a makon da ya gabata rahilatu sumana ta haɗa mana rahoto a kai ga muhammadu ɗauke da fasara Ɗanyun kaya kamar irin su shufome, ayaba, lemu duka farashinsu ya ɗan faɗi ƙasa da kashi uku hudu ɗaya cikin ɗari idan aka yi la'akari da satin da ya gabata. Misali yanzu haka ana sayar da kilon fome ne a kan dala arba'in da tamma tara, inda a kasuwar wadata da ke nan ya mai ake samun sa a kan dala ishirin da tamma arba'in da biyu, a yayin da ake sayar da fome a doso a kan dala sittin da tamma ishirin da ɗaya. A ɓangaren kayan marmari kamar irin su ayaba ko kuma banana ana sayar da kilon ta ne a kasuwar difa a kan dala ɗari da tama talatin da shida a yayin da ake sayar da kilon ɗin banana a agades a kan jika ɗaya. Farashin waɗannan ɗanyun kaya dai za su iya ci gaba da faɗuwa ya danganta da yawan su da kuma kakarsu a wannan lokaci a cikin kasuwanni a cewar Sima. A gaida muntare Muhammadu, kwamitin kasa mai lura domin ganin an yi aiki da shawarwarin da taron kasa kan lodin kaya ga motoci ya tsaida ya shirya wani taron waye kai wato jiya dangane da wuce kima wajen lodin kaya ga motoci da ke kawo cikas ga hanyoyi. Taron ya gudana ne kuma a Maraɗi. Wannan taron na cikin tsarin faɗakar da jama'a dangane da sharuɗa da kuma mazakan lura da girman motoci nauyinsu da kuma kayan da ya kamata a loda musu. a cikin kasashe wato na imowa shugaban kwamitin mustapha kadi ya yi wa wakilin muhammad mamman karin bayani nul n'ignore Babu wanda zai bayyana iya mahimmancin hanyar ya mai maraɗi da huce sandar. Hanya ce da aka gina da makudan kuɗaɗe. Sai dai wannan hanyar tana fuskantar tarin matsaloli na halin ko oho. An kasa ciyo matsalar zazzayar hanyar duka da kuskurimar da ake wa hanyar. Masu manyan motocin dakon kaya suna daga cikin umul aba'isan wannan al'amari musamman ma lodin huce kima da suke yi. Wanda sakamakon haka shine rashin kyakkyawar hanya da kuma tsadar farashin sufuri. A yau asarar da ake yi daga mambobin ƙasashen yomowa da aka kiyasta ya kai kashi biyu cikin ɗari linki biyu kan tsarin ci gaban karkara wajen gine-gine da kuma sha'anin sufuri wanda shimillar kudaden sun kai miliyar bakwai da da hamsin shida na sefa. L'enveloppe est estimée à 756 milliards de francs CFA. Sakamakon karshe na harin da aka kai shekaran jiya a garin Gawo na kasar Mali a wani sansanin sojoji ya nuna cewa mutane 77 suka rasa rayukansu. A shekarar 2016 ƙasar Nijar ita ma ta yi fama da ayyukan ta'addanci da ma satar mutane. Yanzu haka wasu 'yan Nijar biyu da wani dan kasar Amurka na cikin hannun waɗanda suka yi garkuwa da su. Tarnani Fudai Ahmed ya muna bita akan wannan al'amari da ya faru a wato shekarar 2016 ga muntar Muhammadu dauke da fasara. A ranar 21 ga watan Agusta waɗansu da ba a tantance ba a cikin mota sun yi awon gaba da wani ɗan nishar Hassan Muhammad kakakin tubawa a Agades wanda aka sace a cikin gargensa. A cewar waɗansu na kusa da wanda aka sace akwai yiwuwar ana garkuwa da shi ne a arewacin Mali duka da yake babu wata majiya a hukumance da ta tabbatar da hakan. Sannan garkuwar da mutane da dama jama'a suka fi cece kuce a kanta shine awon gaba da aka yi da wani ba Amurke da ke aiki a nan Nijar da aka sace a maraicin ranar goma sha hudu ga watan Oktoba shekarar bara a Abalak a cikin yankin jihar Tawa tare da wani mai tsaronsa da mai gadin gidansa suka rasa rayukansu a cikin lamarin. Ministan tsaron cikin gida bazu Muhammad ya shaidawa kamfanin dillancin labaran Faransa AFP cewa ana tunanin waɗansu masu tsaron kishin Islama ne Moshawo suka gudanar da wannan aika-aikar kafin ma wani nan a shekarar ɗaya an halaka waɗansu 'yan Faransa biyu a yayin kwato su a hannun wani ɗan ƙungiyar Mojawo da ya yi garkuwa da su. Yanzu kuma sai fagen wasanni a yau ne aka shigar na ta takwas a zagayen farko na kwamfular kwallon kafa na 'yan ajin farko wato na ƙasa kenan. Karawa guda za a yi a yau wadda za ta shiga tsakanin AS Fan da Gwarzo. A ranar Asabar a nan Yamai AS Duwan za ta kara da Olympic FC ita kuma ESJN eh, ta fuskanci wa ASN Nijelek. A eh, Arlit Akokana za ta kara da Sahel SC sannan Irana ta fuskanci AS Police. ranar lahadi mai zuwa is sundep za ta murza leda da tagur sannan sgnn za ta fafata da rasinga fc a ci gaba da gasar cin kofin kasashen afirka karo na 31 a kasar gabon jiya a rukunin b kasar tunisi ta yi nasara akan algeria da ci biyu da ɗaya kasar senegal ta lallasa kasar zimbabwe da ci biyu da nema a yau jama'a 'yan rukunin sai za su kara kasar cote d'ivoire za ta fuskanci kasar demokradiyyar congo daidai karfe biyar sannan daidai karfe takwas Morocco ta murzale da togo gobe asabar 'yan rukunin da za su gabza a daidai karfe biyar na marece kasar ghana za ta fafata da kasar mali sannan a daidai karfe takwas kasar egypt za ta hau wato hilin daga da kasar uganda Ƙasar Senegal ita ce ƙasa ta farko da ta samu tikitanta na zuwa matakin kar da final a wannan gasar. Yanzu kuma sai a dakace mu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. a birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba 99.4 gajeren zango. A Zandaya. Tare da Radio Shugaba. A kan lamba 105.5 gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba 92 gajeren zango. A Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlit. Tare da Radio Ikokan. A kan lamba 95.1 gajeren zango. A Agades. Tare da Radio Nomad. a kan lamba 101.9 gajeren zango. A Tilibiri tare da Radio Tebose. A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. A Filinge tare da Radio Muryar Talaka. A kan lamba 95.5 gajeren zango. A Difa tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 gajeren zango. Kalangu. Karfe biyar da minti arba'in da ɗaya sai shirin namu na musamman. Bayan taro a kan tahiyar bakin haure ko ‘yanci rani da ya gudana daga 22 zuwa 24 ga watan Oktoba na 2016 wanda hukumin gadon agri suka shirya. Malata sun ɗauki alkawalin samar da wasu ayyuka ga waɗanda ke taimakawa ‘yanci ranin. To sai dai watanni uku bayan taron har yanzu mutanen sun ce ba su gani a ƙasa ba. Amadu Umaru shi ne mai magana da yawunsu. Da yawan jama'a sun daina wannan ayyuka saboda sha'ani ne da muka ga ya dace mu kama ma gwamnati akan ƙauren da ya ɗauko tsakanin sa da turawa domin yaƙi da safarar 'yancin rani da ke tafiya turai taɓa raunin hanya. Don haka ne yau muke nan muna shirya takardu ga waɗannan matasa zuwa ofishin magajin gari na birnin Agades. Muna shirya ga hukumomi suma su dubi wannan lamarin da ido rahama saboda samu taimakawa ne domin ta dakile wannan safarar don haka muna jiran taimakonsu akan samar da ayyuka kuma idan aka baiwa wannan tsari mahimmanci to za mu ci gaba da zakulo masu wannan safara domin dakile ta kwata-kwata ga baki daya. tu ceux qui sont sur euh, ce chemin de l'immigration pour arrêter cette immigration définitivement. Daga nasu bangare hukumomin agare sun bayyana cewa za su yi iya kokarin su ko kuma abin da ya dace domin ganin sun cika a wannan alkawali. suna kuma yawaita tattaunawa da masu hannu da shuni domin samun tallafin kuɗaɗe. Ahmed Kusa shine mataimakin magajin garin na Agadez. yadda muka gaya ma a hannu da ne muka ce musu aka da sun ana so a yi maganin waga harkar ta migration ko kuma ba a ce a yi magani a rage mafi yawa ya kamata a yi aiki da an ga matasan da suke aiki ko kuma duk mutanen da ke aiki kana ga da yawa sun bar wani aikin su sun komo cikin wanga aiki kenan bisa wannan ya kamata in ana so a yi magani sai a yi aiki tare da su na meri wanda bamu ba mutum ba Allah ya ba shi ta waga hanyar ta yana ta kokari yana ci kenan ran da ya rasa shi mu wajen mu bakin ciki ne a gare mu shine muka diba ba muka ce to an ga mutane mu sa su cikin muna so mu maganin wanga abu biyu za su mana magani na daya su samu ga partner kin sun gane ga abin da muke nufi su ba da kuɗaɗe a ba su roje proje kin su su yi finansan proje proje kin su ka'idodi ne kake bi na proje ka mu kuma aikin mu mili mu kowa proje nan su ce eh san amince su ba mutanen nan cikin kwanakin ga za mu samu delegation important ta union european za su zo agar su yi sun yan convention Marilla masu tare da haka muka karshen shirin namu da labarai da harshen Hausa na maraicen yau anan muke bankwana da ku a hutar lafiya zan bar ku da Musa Hassan dauke da labarai da harshen zabarmanci. Sauraron shirye-shirye Isiro Kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Isiro Kalangu ina so kuma ina yadawa.